tambaya ta farko tana cewa menene hukunci wanda ke wanda ke azumi amma baya sallah? kun san akan samu yawancin musulmai a wannan wata sukan tsayar da sallah saboda mai dan a karba azuminsu su ko domin sun ji cewa wanda baya salla bai da azumi kuna yi wa Allah dabara hmm. to ku saurara akwai tambayoyi arba'in a cikin wannan littafi da aka yi wa wani babban malami da ake kira muhammad al'ima yana nan a raye yana cikin talibai malam al'albani nasiruddin al'albani rahimahullah babban malamin hadisin zamanin wanda ya rasu ijira na da shekara ishirin. 1420 rasuwan babban malamin na wanda ya rubuta littafi sifatu salatin nabi shekara goma sha takwas yanzu su manyan malaman zamanin nan sun rasu kusa da juna kamar shehu bin bas shugaban malaman saudiya da shek saliwa al-ufaimi duk mutuwansu kusa ne su ne allah ta ya amfani da su a wannan zamani suka daukaka tutan sunan munzon allah sallallahu alaihi wasallam allah ya ji kansu ya gafarta musu to wannan fatawa ne na talibin albani da ake kira muhammadu imam an tambaye shi a tambaya ta tara cewa ma hukmu som fi ramadan ma tarki salat menene hukunci yin azumi a cikin watan ramadan tare da barin sallah mutum na azumi amma baya sallah sai mala ya ba da amsa cewa na farko wanda baya sallah akwai maganganu malamai a kan shi wasu malamai sun ce kafiri ne wanda baya cikin sahun musulmai saboda hadisai da suka zo da dama daga cikin hadisai al'adul ladhi bainana wa bainahum as-salat faman tarakaha faqad kafa alikawli bambanci da ke tsakaninmu da kafirai ita ce mai sallah wanda ya bar sallah kafiri wannan yana cikin hadisai da malamai suke amfani da shi wurin kafirta wanda baya sallah na farko mala ya ce an tambayi babban malamin ibnu taimiyya rahimahullah kuna jin sunan shi ko shehul islam ibnu taimiyya babban malamin sunna ne a littafinsa da ake kira jami'ul masa'id akan fi mas'alatun fi rajulin yasumu wala yusalli hukuncin wanda ke azumi amma baya sallah ibnu taymiya ya ba da amsa a yadda yake cewa alhamdulillahi rabbil alamin as-salatu a'zamu min as godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu ita sallah a min as-siyam fi azumi hmm. wa tariku salatil al a a'zamu isma min tariki siyam wanda ya bar sallan farila laifinsa fi na wanda ya bar mai azumi me ke gaya wannan mutum garan da za ka yi azumi ba sallah gara ka yi mai sallah ba azumi domin laifin barin sallah ya fi laifin barin azumi sai fatawai malamai da dama kamar abdulaziz bin baz shi ma an tambaye shi hukunci manya su mawa wa tarikun lissalat wanda ke azumi amma baya sallah shin azuminsa ingantacce ne babban malamin saudiya yana cewa a fatawa ulama ilbaladil haram littafi ne suna littafi ne ya ce asahihu magana mafi inganci anna tarika salati amdan wanda ya bar sallah bisa ganganci ya bi zalika kufran akbar wannan ya zama kafiri kafirinci mai fitar da mutum daga musulunci kazalika la yasihu sawmuhu aka kuma azumin sa bai inganta ba wala bakiyata ibadati aka kuma sauran ibadunsa duk ba su inganta ba hatta ya tuba ilallahi subhanahu sai in yayi tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ta'ala. Shekaru shi ma an tambaye shi ya ba da irin wannan jawabi a takaice, amsa wanda yana wanda ke azumi ba sallah ba yi da me sadakokinsa ayyukan alkhairinsa cikin ramadan cikin ranan lokacin da ba ramadan ba duk ba karba ba Allah ya kiyaye mu saboda ka jama'a musulmi kara yi wasa da sallah domin babu wata ibada bayan kalimatu shahada kamar sallah cikin jama'a duk ayyukan alkhairi na bayan mai salloli biyar cikin jama'a amma mukan ga masalatai sun cika watan ramadan bayan ramadan mu rasa jama'a masalaci musamman lokacin asuba da isha'i ko domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce afkalus salati alal munafikin salatu subi wa salatu isha law ya'lamuna ma fihima wa law habwa salloli masu nauyi akan munafikai sune sallan asuba da sallan isha'i inda munafikai ko kuwa waɗanda suke wasa da waɗannan salloli inda sun san ladan da ke cikinsu la'atahu ma walan abuhan annabi sallallahu alaihi wasallam za su yi kokari su je masallaci su yi sallah da jama'a koda habuwan me ake nufi rarrafe ko saboda alkhairin da ke ciki tambaya ta biyu wannan tambaya ita ma mai muhimmanci ne mutum zai iya zama alisunna ko da ba yi da karatun ta ga jawabi daga littafi sunna na al'imam abu muhammad asan bin ali bin khalaf albarbahari wanda ya rasu na da shekara 329 allah ji kanshi. babban malamin sunna ne ku yi kokari ku samu wannan littafi shar'u sunna in kana so ka san akidan ahlus sunna ka koma wannan littafi ya tara ki don ahlus sunna na karanta shi tare da shar'i amma ba mu kammala na shar'i ba a wurin majalisin mu a can bidda na sake karanta shi da talibai amma matane kawai na karanta ba tare da shar'i ba domin shar'i ne ya sa littafi ya yi girma aka matane bai kai aka ba matane suna sama sama mun karanta shi cikin zama 21 kowane zama minti 30-30 ne amma ba kwajin yare mu matsalan kenan <laughs> da kun karanci littafin cikin sauki na fassara shi ne da yare mu eh, da nufanci kenan ba da yaren ku ba <laughs> to mu saurara mala ya ce wala yahillu li rajulin muslimin an yakul Fulani sahibu sunna bai halarta ga wani musulmi ya ce wani na unguwanmu ko na gidanmu Ali sunna ne bai halarta ba fadin wannan kalma kuskure ne sai wani lokaci za ka ce wani Ali sunna ne atta ya lama minu annahu Kadistam istama'at fihi salus sai ka tabbatar kana da cikakken sanin a kan shi cewa tabiyu akidu sunna ya hadu a kansa amma ka kawai ka gan mutum da dagagge wando dogon gemu ka sha sunna ba ku ganyen boko haram ba ba su da gemu ba su da dagagge wando bal sun fi mu ko <laughs> daga wandonsu amma su sunna ne a'a hawar jawa ne cikin makiyan sahabai su ma suna sayar da gemu ko waɗanda suke kin na abubakar da waɗanda suke kirkiro bidiya akwai masu gemu cikinsu ko sau da aka mu kiyaye ya ce la kalu lahu sahibu suna hatta tattamiya fihi suna kulluha ba a ce wani ala suna ne sai an ganta biyu hakidun suna baki ɗaya a kan shi amma mutum ya rike da wata sunna ya bar wata a ce wannan halin sunna dole sai ya san akidun sunna ba da akidan hawarijawa akidan hawarijawa shine waɗannan shugabannin musulmai kafirai ne inda kana yawo da wannan akida ka zama hawarij ba ka cikin alis sunna in kana yawo da akidan sahaban annabi akwai a zalame cikinsu ka fita daga cikin sahun alis sunna in baka yadda da kadara ba baka cikin alis sunna in ka ce Allah yana ko'ina, ina baka cikin alis sunna duk waɗannan akidu ne na alis sunna suna cikin littattafan akida an samu waɗannan akidu ne daga Qur'ani da hadisi in ka ce bidiya tana da kyau ba laifi akwai bidiya mai kyau kana baka cikin me alis sunna domin annabi ya ce kullu bid'atin dalala sai dai sun fi juna muni ko malamin da ya yi shirai shine Sheikh Fauzan shi ma ya yi magana mai kyau a kan kara mutum ya yi wa wani taskiya cewa wannan alusunna ne sai in ka tabbatar a don ahlus sunna baki daya na tare da shi jama'a mu yi lakari yi dogon magana amma takaice na karanta magana mai littafi yace mai shari ya ce latu zaki sha, watan dawo illa a ilimi kara ka yi wa wani taskiya ko ka yabe shi sai in kana da ilimi a kan rayuwarsa da akidansa da an ya tarun nas bi madhi kalahu. don kada wasu su yaudaru da yabe shi da kake yi misali za ka ga wani mutum ka hadu da shi a an kuwa wani wuri kuma ka ce mutumin kirki ne al'alin in an koma wuri matansa za ta ce maka inda mai gidana ne kayi <laughs> amma kai ka hadu da shi kawai ka ce mutumin kirki sali ne alali mai mugun ali ne ba wanda ya yi sa ya yi wa wani taskiya cikin mufa domin ba ka san abin da wani mu ke yi cikin dare ba na barna wani gashi kamar salihi amma barawo ne wani mai tafi ne amma ga shi a masalaci tare da mu ko ba haka ba Allah ya raba mu da mummunan alaye sau da haka mu kula ba gemu ne ake tabbatar da mutum akan sunna ba yan bidiya su ma ba su da gemu suna da shi aka kuma nisu sak yan bidiya suna nisu sak ko ba haka ba Jilba, mace ta sa jilba ba ce ar da matan masu kin sabon annabi ba sa sa hijab suna sa ar da nikabi yin sallah cikin lokaci abu ne da shari'a suka kudatar da mu domin haske gemu haramu ne wando ya wuce idan sawu haramu ne rashin sa jilbab ko hijab haramu ne rashin yin sallah cikin lokaci haramu ne da makamantarsu amma waɗannan abubuwa in mun gan mutum da shi nan da na muke tabbatar da hukunci a'a na abubuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadatar da mu kansu kuma yanda mazinaci in yayi zina zai samu laifi aka kuma mutum da ke aske gemunsa shi ma laifi gare shi domin aikata harama yake yi saboda aka amma wannan baya nuna cewa mutum ya zama mai ahlus sai mun san akidun sunna sun tabbata gare shi akidun suna kuma suna da yawa duk suna nan zai gaya maka wannan akida na jami'a ne wannan na kadariya ne wannan na mutazila ne wannan na hawarijawa ne wannan na shi'a ne aka yi lissafa kungiyoyi da suka fito cikin adinin da akidu da ake son kowanne su da su sai ka fahimce su mun san cewa kai ka yadda da su akida saboda ka. ilimi ya zama wajibi domin in ba ka yi karatu ma ta yaya za ka san waɗannan akidu ba za ka gane ba wani ya zo maka da akidan buhari kafiri ne kuma ka yada da shi saboda ba ka da ilimi ya ce za a yake na shugabanni kuma ka yada da shi ya zage na abubakar cewa ya hana fatima gadon babanta kuma ka yada da shi akwai shibo'o'i na yan bidiya wanda in ba karatun kai ba wallahi tallahi sai ka fadi cikin waɗanda waɗannan du Allah kiyaye mu mai tambaya na cewa menene hukuncin mace ko namiji wanda in ya zauna wani uri labarin miji yake bayarwa ko labarin matansa to inda labari ne akan alkhairi abin kyau na. abin so kenan mace ta zauna cikin yan uwanta mata ta ce hai mijina na kyautata man ya sayi man yadi ya sayi man takalma ya sayi man wadannan alkhairi ne aka kuma namiji ya zauna a sahun maza ya ce kai na samu mace saliya domin tana kyautata man ba ta raina ga ta da alaye na gari abin alkhairi ne domin annabi ya yabe wa matansa Hadija har bayan mutuwansa adna na Aisha taiki shi kan al'amarin cewa gani ina tsohuwan nan Allah ya musanyen maka ya musanyen ni da ita tsohuwan annabi ya ce ina Hadija ar Aisha ta ce ba ta yi kishi da wata cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam ba kamar yadda ya yi kishi a kanwa ita khadija kuma ita ta rasu kafin annabi ya aure ni amma ina kishi saboda mai yawan ambatonta da annabi sallallahu alaihi wasallam ke yi saboda kyakkyawan alayinta hadisi ya nuna cewa in annabi ya yinka dabba kamar rago yakan aika abokanta da nama da haka in dai akan alkhairi ne amma na aibantawa wannan ba kyau ka aibanta matanka nan ita mata aibanta miji a nan amma wannan ya zama giba yi da wani kuma annabi ya fassara al da cewa zikruka haka bima yakrahu ka ambace dan wanka da abin da yaji ba zai ji dadi ba inda yaji cewa ga abin da ka fada akan shi ba zai ji dadi ba wannan shine giba to amma malamai suka ce yanda al'imamun nawawi a littafin da salihin ya bude wata babu wani babu da yake cewa babu ma yubahu min al ba. babin da ke magana kan abin da haka halatta na yi da wani ya ce ga mutane shida kana da dama ka yi da su kuma babu laifi kamar misali mai da bidiya ya shara da bidiya ya ce ku kiyaye malami ka zafa bidiya take yake yadawa babu laifi a kanka amma in ya ji ba zai ji daɗi ba ko aka kuma mai bayyana faskanci yana yawo da matan mutane yana zinace-zinace an san shi ko ina in ka magana wannan mutum daidai ne ba laifi a kanka domin rungume yaran mutane a fili ya kai su yayi alfasha da su a fili kowa na gani aka kuma wanda ya zo neman aure in an tambaye ka akan alamarin shi ka fada abin da ka sani game da shi ba giwa ba an halatta ko ana so a kula kasuwanci da wani aka tambaye ka me ka sani game da alinsa ya ce a zalami ne fa <laughs> in ka ba shi kudi ta ban kwana kenan <laughs> ba laifi ya halatta aka kuma mace ta kai karan mijinta zuwa ga wani wanda zai yi masu sulhu a yi wa miji nasiha ko kotu a yi masa nasiha na abin da yake yi ya halatta akwai dalili na matan da ta kawo karan miji zuwa wa zuwa wuri manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam hindu ya ce miji na. shahihun la yutini ma yakfini wa waladi baya ciyar da mu da abin da zai wadatar da mu da yaran yarana sa nabi ya ce ki dauka daga cikin arzikinta bil daga cikin arzikinsa da kyautatawa gurgudu abin da zai ishe ku ma yakfiki wa waladiki abin da zai ishe ki da yaranki domin marawaci ne kuma jama'a musan cewa kyautatawa iyali alkhairi ne fa duk abin da ka kashe musu akwai sakamako a wurin Allah wallahi tallahi shine yasa annabi ya gaya wani sahabi Sa'd bin Abi kas yana cikin al-ashratul mubashshiruna bil janna ya ce innaka lan na faƙatan tabtagi biya waje Allah illa ujirta alaiha hatta ma taj'alahu fi famin imra'atik duk abinda ka ciyar inda dan Allah ne sai an saka maka akai sai ka samu lada akan wannan ciyarwa hatta abincin da ka sa a bakin matanka don ka faranta mata rai domin Allah ta wa cewa hunna bil ma'ruf ku kyautata maganganu da ayuka zuwa gare su saboda aka kara mu bar su cikin talauci duk abin da muka kashe musu kuma an ce a kashewa mace kudi ba binci kadai ba tufafi wurin kwanciya duk su kasance da natsuwa da kyautatawa ta yadda ko da wata ne ta ziyarce ta za ta samu yin alfahari an gan daki da tais da kome kana ce a kauyen ibi muke a'a in dai kana da karfin tais a sa alkhairi ne za ba ka lada kai domin na cikin rabba na ati na fi duniya hasana kyautatawan duniya samu gida mai kyau Ni kokari Allah taimake mu saboda haka tambaya ita ce mai mu gama ba da amsa ko akan ce eh, abinda na so in kara kan wannan amsa Shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yi magana akan labarin da mutum zai bayar akan matansa misali abinda ke da alakan jima'i yadda kuke yi annabi ya ce duk namiji da ke yada wannan magana cikin yanwansa ko cikin abokansa wannan shetani ne ba so a ji kome game da alamarin jima'i ka da iyali ita ma annabi ya ce ita ma in tan kasance mai yada wannan labari ita ma ya ce so alamari ne wanda ake so a boye musamman inda wannan ne haramu ne amma in kana yi mata laifi ba laifi ta kai labari zuwa ga wani malami ko wani shugaba don a yi maka nasiya don ka yi gyara wanda ba laifi yanda wata mata ta kai zuwa wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma abin da ya shafi al'amarin jima'i amma in namiji yana da matsala ko na mace yana da matsala kun san malaman fikiyu sun yi bayani ba ji dadin jima'i da juna ba ko kwa ita tana da matsala ba za iya jima'i da ita ba ko namiji ma na da matsala ba zai iya jima'i da matansa ba to an ba shi da mai je nemi magani in an yi kokari ba samu dacewa ba to ita tana da zabi na me na rabin aure Allah kiyaye to wannan shine gurgudun bayani subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk